Yau ne aka kammala taron ƙara wa juna sani na kwanaki biyu wanda ƙungiyar limaman ƙasar jamhuriyar Kamaru suke gudanarwa a fadan ƙasar Yawunde. Jandawalin taron da yi domin ganin yadda yanzu haka ƙasashen duniya suke fama da harare na yan ta'adda wanda suke fakewa da sunan addinin musulunci. Ita ma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta tsinci kanta a cikin wannan halin musamman ma ta arewacin ƙasar anda suka yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya inda yan ta'addan Boko Haram dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke kai ruwa rana shine kungiyar sidimu ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wayar da kan limaman ƙasar domin yin addu'a da ma nuna wa al'umman da suke jagoranta mahimmancin zaman lafiya kamar yadda addinin musulunci ya tanadar limamin jihar yamma na ƙasar ta jamhuriyar kamaru wato birnin bafusam shak haruna abdullahi ya yi mini ƙarin bayani na irin ci gaba da suka samu a yayin da suka halarci wannan taron na birnin yawo Yawunde. Wannan taro a birnin Yawunde shi shugaban kungiya ya duba ya ga abubuwan da ake faɗa game da musulmai batun 'yan ta'adda masu neman rusa ƙasashe. Saboda haka ne ya taro limamai su ma su zo su ba da nasu ainihin taimakon da suke ganin za su yi akan eh, a sha kan wannan abin ɗin ya zamana dai an samu zaman lafiya. a ƙasa gaba ɗaya da duk inda fitintinu suke. Shi ma babban limamin jihar Arewan Yamma wato birnin Baminda Sheikh Tukur ya yaba da taron da ƙungiyar limaman suka gudanar ga abin da ya ce. To a yanzu haka nan musulmai da Kirista ba su da wani matsala. Muna nan zaune lafiya kuma duk abinda da mu muke yi suna mutunta mu haka ne mu ma muna mutunta su akan yadda a zamantakewa da muke tare da su a yanzu haka nan ba mu da wani problem ga su akwai ma wani lokaci da in za a yi wani taro za a kira limamai za a kira pastaye a yi addu'a na zaman lafiya a ƙasa don haka mu ba mu da wani matsala tsakanin mu. Shugaban ƙungiyar limaman na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Dr. Musa Umaru ya yi bawa dukkanin limaman ƙasar na amsa kira da suka yi domin a gudu tare kuma a tsira tare. Muna fata dai zamanto kowa yana taimakawa na zaman lafiya da a ce yana cin wanda suke batawa. Kuma dai abin da za a yi kasan mutum mutum ne. Muna fata dai duk abin da muka yi Allah zai karbi addu'ar mu kuma zai dada shirya da tafiyan mu yanzu dai sai dai mu ce mu limaman mu Allah ya kai da su gida lafiya kuma su ci gaba da aiki da roƙon Allah kuma duk wani musulmi da yake ji na a yanzu nan ya taimaka da addu'a zaman lafiya domin masifa ne masifan ta faru sai a mayar ma Allah Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru